dakarun rundunar kawancen kasashen tafkin chadin bisa haɗin gwiwar abokan kawancensu irin su jiragen yakin operation lafiya dole da kuma jiragen yakin sojojin saman ƙasar Nijar sun yi duren mikiya a wani sansanin mayakan iswap inda suka yi mai rugurugu kamar yadda sanarwar da kakakin rundunar kanar timothy antiga ya aiko mana ya ce a jiya ne jiragen yakin da kuma sojojin artillery suka kai wannan farmaki da nan take ya halaka manyan mayakan iswap guda 48 kanar aminu isa kwantagora da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue masanin tsaro ne ka amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara ba da dadewa ba za ga cewa ko dai ba su yi saranda ba za a ji shuru yanzu ga za a ci gaba ne gantrak ko ɗaya jirgin sama ya gani ya halbe Ba sa. cewa sun yi saranda sai kwa an hana su wajen tsuguni tsabtin chadi ya zamanto cewa babu kamp ko ɗaya na isuwa ko na boko haram. kazalika jiragen kin asirin sojojin saman najeriya da nijar sun gano mayakan isuwa ɗin nan da suka kai wani harin ta'addanci a wani sansanin sojojin ƙasar nijar da ke garin difa a daidai lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka kan iyaka inda rundunar ta kawancen ƙasashen tafkin chadin ta yi amfani da sojojin atilare ta kone motocin yakin 'yan ta'addan guda takwas tare kuma da halaka duk waɗanda suke a wannan wuri a wannan lokaci. A baba nan dai sojojin artillery na taka rawa sosai a wannan yaƙi da 'yan ta'adda. Kanar Aminu Isa Kwantagora wanda shi kansa sojan na artillery ne ya ce akwai abin da yasa ake amfani da sojan na artillery a baya bayan nan. kasan bindigogin atlari banda dogon zango da suke da wutan da suke bama baman da suke kehawa sun fi wannan na ak-47 nan da za su yi daga nesa ya fi bannan da wanda mai rike da AK-47 zai kuma za su iya halbi inda baka yi zato ba to amfanin atlari kenan a filin daga kuma su raga-raga da kome suka harba da sa din yanzu ga da yake an san suna camp camp nasu ne yanzu to abin da za a rika amfani da shi kenan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria